Malam Garba kun fitar da sanarwa kan abin da ya faru na kashe-kashe a jihar Filato. Kuma ka mana bayani kan abin da sun ta Wato abin da ya faru a filato an yi satar shanu kamar guda ɗari kuma an kashe wasu fulani. Kuma shi gwamna Lalong ya kafin ya taho taron jam'iyya a Abuja ya yi ya zauna da shugabannin fulani ya ba su haƙuri ya ce kamar yadda aka saba babu wanda zai asara dukiyarsa gwamnati za ta biya su su yi haƙuri an yi haƙurin haƙurin nan dai ba a yi shi ba saboda an je an kai hari ga waɗanda ake zato sun yi wannan satar shanu ganin wannan abu da ya faru a ƙauye can gefe guda shi kenan wasu kawai sai suka tare hanyoyi daban-daban sai a fito da mutum daga cikin mota a tambaye shi a ce me jam'iyyarka in ya ce ka kaza sai a yanka shi shi yasa barnar ta yawa haka ai yan wace jam'iyyar kenan aka tare a hanya dama ita ya san su yan jam'iyyar APC ai ran na suke komawa gida daga Abuja saboda an gama taro saboda haka su aka yi wa tabar gazar da wannan barna fiye da kowa. Shin kuna da shaida da tabbatar da haka? To gwamnati tana nan tana bincike kuma ai ba waiwai bane tunda kaga shi gwamna da kansa ya ba da labarin cewa yayin da yake komawa komawarsa ta gaggawa da ya ji labarin wannan fituna da ta tashi a jiharsa ya yanke to zaman da yake a wajen taro ya koma shi kansa ya gaggawa kamar guda shida kuma bayanin da aka yi masa kenan cewa a'a fa gashi abin da ake faruwa siyasa ta shigo cikin abu jihar plateau a baya ana ta yabanta kan cewa ta samu zaman lafiya sai kuma ga wani abu ya faru a yanzu lokacin da ake fuskantar zaɓe shi za ku ɗauki mataki kenan to wannan ai ya zama dole saboda ai ka gaya to shi wannan abin da ya faru ai manuniya ce ga irin abin da zai iya faruwa lokacin da babban zaɓe yake tafi yan wata bakwai ko takwas zuwa zuwa nan gaba wannan magana bincike ake yi ƙarshen ta in ba tana tana iya maganar nan tana iya samun dangantaka da gagarumin nasarar da ita kanta jam'iyyar ta samu ta apc a wannan taro da aka yi tunda abu ne da ake zaton ga inda zai yi kuma hakan ba ta samu ba. Akwai waɗanda ke zargin gwamnati da kasa ɗaukar wato wani kwakwaran mataki akan duk wanda aka samu suna aikata irin wannan abubuwa. Me za ka ce akan wannan zargi? Ashe masu saurare ai ba za su manta cewa a 'yan kwanakin nan akwai manyan jami'ai na gwamnati jihar Benue da aka kama da hannu a irin waɗannan kashe-kashe. Shi bangaren gwamnati inda shugaba buhari ke shugabanta aikinmu shine a bincike na 'yan sanda ko efcc a danka su ga hannun shari'a abinda zai biyo biya kuma ya fita daga cikin hannun.